Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da masu iya magana ke cewa wuka ba ta huda shi. A yau shirin zai fara dukan shirye-shiryen da muka samu muku na shekarar 2020. Ku kasance da mu cikin shirin. sunana sarfila lahaji masu raro barkamu da shirin ciki da gaskiya da kamar yadda aka saba kan taɓo lamarin da suka shafi yaƙi da cin hanci da rashawa bin kadin marayu haƙoƙin ma'aikatan gwamnati da waɗanda suka yarda da dai sauransu. Daga wannan shiri za mu fara bitar shirye-shiryen da muka gabatar muku a shekarar 2022 mai ban kwana, inda in Allah ya kai mu watan Janairun shekarar 2023 za mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shirye na abubuwan da suka faru da dama. Wasu masu ban takaici, wasu masu ban al'ajabi, wasu ku zargin zamba ne cikin aminci. Da duk za mu bi don marawa gaskiya baya. In za a tuna a shekarar mun baku labarin matsala da aka samu wajen ba da kwangila a ƙaramar hukumar Abuja Amak, lokacin da Abdullahi Kandido ke jagoranci. Muhammad Bello Umar mai kamfanin ta Najeriya Limited ya samu kwangilar gina shagunan kasuwa kan kuɗi sama da naira miliyan ɗari da talatin da hudu ta hannun shugaban jam'iyyar APC na Abuja a lokacin Baba Abbas. Muhammad Bello wanda ya kashe kuɗin kafin alƙalami na miliyoyin naira ya wayi gari ba kwangilar kuma ba ma kuɗin da ya kashe inda aka ce an yi wa 'yan siyasa alheri ne da su. Muhammad Bello da ya kawo ƙorafin shirin nan inda muka tuntuɓi duk masu ruwa da tsaki don bin kadinsa, amma cikin ikon Allah ya fita ƙasar Masar don jinya, kuma Allah ya masa cikawa a can. Ga zantawa da ya yi bisa kulawar wannan shiri da shugaban jam'iyyar Baba Abbas kafin ya yi tafiyar. Wannan magana shekaru hudu kenan, kuma kayan ƙora sun fi guda ɗari. Mun yi ƙora sun fi ɗari da kai ko ɗaya ba a cika ba. Mun je mun zauna da ni da kai da Kandido. a kan ishu ɗin kandidoji ya ɗaura sun kai guda arba'in ko ɗaya bai cika ba yi magana excess crude oil in an ba da kuɗi za a yi wani abu da na zo buɗe wuta na ce zan je media ya sake ba da haƙuri ya ce na suka ka a ga maganan nan mun zo har mun magana ta kan cewa ga maganar ga hanyar da yadda za a yi da ni da kuma rafi lafiya duk an yi wannan da ni da kandido kuma kai a matsayinka na Fati chairman you work hand in hand da da council haka ne ko Eh, kai fati ne su kuma kansil saboda haka kai kaɗai ba abin da ka iya sai tare da su kuma a wurin na ce maka kandido makaryaci ne ka ce a'a ko so abin da an shekara hudu ba ku yi mu rufon ɗin kuɗi na ba sai yanzu na cikin wata uku kana ganin cewa za ku yi kuma an kalora maganar da muka yi da kai las contract na kotu da an na farko ba kai misali ba saboda ka maganar contract ba so ai mu rufon ɗin kuɗi na tun da kuɗi kun ara ne kun aikin jami'a da shi saboda ka a a rufon ɗin kuɗi na saboda ka ni duk maganganun da ai shekara hudu ba iya yi ba cikin wata uku da ni ina kallon kamar tatsuniya ne to amma tun daga nasiru kuna magana da shi kuma kun shi da ku da kai da nasiru ka gani yanzu ba wani abin da zan ce ni dai na zama dan kallo in za a tuna tsohon shugaban karamar hukumar abdullahi kandado wanda a yanzu ministan abuja muhammad musa bello ya naɗa kan mukamin mai kula da sashen sufuri na birnin ya ce bai ba da umarnin karɓar kafin alƙalami ba amma zai duba batun dole aikin aikin gwamnati ai ba za a ce kawai domin wanda yake kan kujera ya tashi shi na harkokin sa ba ba za ta yi ba to kuɗin sa na nan kuma dolen sa dole wannan kamfanin ta nemi haƙƙin sa ta biya shi ina kira ga wannan alhaji don Allah ya koma wannan wurin kamfanin akwai sabon yan birma aikata sabobi su je su duba abin da ya kamata sannan su a matakin gyara ko ina na ofis ko bana nan haƙƙin sa na kuma dole a sauke na haƙƙin sa A yanzu dai Baba Abbas da kuɗi suka bi ta hannunsa ya alkawarin bin duk hanyar da ta dace don karɓa magada haƙƙinsu. Na yi maka tabbaci a wancan karan, shi ma ya gaya maka iya ƙoƙarin da nake na ganin cewa tun yana raye da yardan Allah ta'ala duk yanda za mu bi haƙƙinsa ya fito a lokacin yana nan zai yi bare kuma yanzu da abu ya zama na magada tunda har muna da hannu a ciki kuma mun san dokokin musulunci a kan haka bizinillahi lai ta alara mai kokari iyayenmu mu ga yadda za a fitar da wannan haƙƙi. A shekarar mai ban kwana mun kamo korafin tsafin ma'aikatan wutar lantarki PHCN da aka sayar da jarinta a shekarar 2013, inda kimanin ma'aikata dubu hamsin suka rasa aiki. Kazalika ya zama ba a biya su haƙƙin sallama daga aiki ba, da hakan ya jefa rayuwarsu cikin matuƙar damuwa, inda bayanai suka nuna wasu daga cikinsu sun yi fama da rashin lafiya, yayin da wasu ma rai ya halinsa. Sunana Maimuna Hussaini, XPHCN staff, na aiki a Gwagwalaga Abuja. Tun lokacin da aka privatization zuwa yau aka sai da kamfanin wutar lantarki gaskiya wahalhalu muke tasha. saboda duk harkokinmu da gwamnati ta mana tsauri ba ko guda ɗaya da ta cika. a suna na zakar nasarawa kuma ina karkashin gudun kano zone na hukumar nepa abin da yake tafe da mu da kukanmu ga hukuma shi ne lokacin da aka sallan ma'aikata aka yi musu alkawarin cewar za a biya su kudadensu kuma za a tafi da su a aiki da su na tsawon shekara biyar ba za a sallami kowa ba. To mun zo mai wata ɗaya ba ko biyu a cikin tafiyar aka zo aka ba kowa takarda aka ce an sallame shi kuma babu maganar kuɗin da aka yi alkawarin za a bayar. Shirin nan ya tuntuɓi babban sakataren ƙungiyar ma'aikatan wuta kwamar Jo a Ajeru wanda ya ce a baya ya samu saɓani da ma'aikatan, amma yanzu zai wuce gaba don bin haƙƙinsu. Ba da ɓata lokaci ba, Ajere ya kira wani yajin aikin da ya sa aka kashe wutar lantarki da ta shafi dukkan Najeriya. inda nan take gwamnatin Buhari ta hannun ministan ƙwadago Chris Ngege ta kira taron sulhu da alwashin biyan ma'aikatan haƙƙinsu ta hanyar bitar lamarin da kwamiti na musamman da aka kafa. Ga abin da jami'in ƙungiyar ƙwadago kamar Nasir Kabir ke cewa kan matakin. Wanda ina mai tabbatar maka sa bakin da muka yi ko in ce korafin da ka kawo mun dubi girmanka ko mun dubi wato matsayin yadda kake mu'amula da al'umma har ya sa kaga kamar ni duk daban da lafiya har na shiga wannan magana kuma yadda ne alkawari ko ce na alkawarta maka cewa zan yi magana da ajiyar to alhamdulillah ya sauko kuma na lallaba shi mun yi magana na fahimta wanda ya kai ga aka yi zanga-zangan nan kuma aka yi yajin aiki to ina mai tabbatar maka kwamitin nan yanzu dai abinda muka sa ido shine mu ga wato ranar da muka ɗiba musu na wa'adi da in ya cika bai wani abu ba to ina mai tabbatar maka za mu tabbatar da mun sake jaye dukkan wutan najeriya gaba ɗaya kuma akwai matakai na gaba da ina jin wato wannan kungiya take shirye-shirye wanda ba zan so in faɗi shi a yanzu ba amma za mu ma ita gwamnatin uzuri mu gani tunda shi ministan wato a ya shiga wannan al'amari ya ce lallai lallai zai gana da wato ministan shi wutar lantarkin da kuma shauran wayanda suke da ruwa da tsaki duk suna cikin wannan kwamiti har da shi kan shi wato daga ita kanta kungiyar wato wutar lantarkin akwai mutum biyu da aka ɗiba duk suna ciki so da haka duk abin da aka yanke ina mai tabbatar maka za mu sanar da ku to amma alhamdulillah dama muna so mu kuma miƙa muku miƙa godiyanmu ita kanta voice of america da ta shiga wannan wato al'amari alhamdulillah dama abinda muke faɗa kullum kenan mu a ƙungiyance ƙungiyar kwadago a kodayaushe a daidai muke da mutum ƙari wato al'amura ko in ce al'umma a damuwar da ke damun al'umma Har yanzu dai shirin nan yana jiran cika alkawarin gwamnati na biyan waɗannan ma'aikata haƙƙinsu. Masu raro, a nan za mu ja aya, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ci gaban bitar. yanzu a abokin aiki na Nasiru Adamu ya kaya. Ni Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.